sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci hudu da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu a ta hanyar sanarwa ta intanet a kodayaushe akan voahausa.com. sauraro Assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Nan gaba kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake damun ku. Kamar kullum lambar da za ku kira don bayyana ra'ayoyinku ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada a manta sai an danna alamar plus wato karawa kafin a jero lambobin kafin nan ku gyara zama don gasar fili ya shirya don karanto muku labarin. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Juma'a dabban masu zanga-zanga sun yi gangami a fadin kasar Australia a matsayin ranar zanga-zanga ta duniya suna kiran da dauki matakin kariya ga sauyin yanayi gabanin babban taron kolin majalisar ɗinkin duniya da za a birnin New York. Wasu daga cikin gangamin da aka kira Global Climate Strike wato gangamin kare muhalli na duniya an fara ne a birnin Sydney da babban birnin Canberra. masu zanga-zangar na australia sun yi kira ga kasarsu wadda ita ce ƙasa mafi fitar da makamashin coal da iskar gas da ɗauki matakin rage gurɓatacce iskar greenhouse emission waɗanda suka haɗa gangamin sun yi kiyasin sama da masu zanga-zanga dubu ɗari uku ne suka fita kan titina australia wanda ake ganin shine babban gangamin da ƙasar ta taɓa gani tun lokacin da aka fara yakin ƙasar iraki a shekarar dubu biyu da uku. an gudanar da zanga-zanga a garuruwa 110 da birane a faɗin australia inda ake bukatar gwamnati da kamfanoni su ɗauki ƙudurin rage gurɓatacce iskar carbon emission zuwa a shekarar 2030 koken da hukumomin tattara bayanan sirri da wani mai kwarmata ya shigar ya zamto wata babbar matsala tsakanin fadar shugaban amurka na ƙasa da ɓangaren majalisa wanda ya haɗa da shugaban amurka donald trump da ƙasar ukraine a cewar jaridar the washington post jaridar ta ambaci wasu tsaffin jami'an amurka da ke da masaniya kan batun sun bayar da rahoton cewa trump ya yi wa shugaban wata ƙasa alkawari wanda ake tsammanin shugaban ƙasar ukraine ne volodymyr zelensky shugabannin kasashen biyu sun yi magana ta wayar tarho sama da mako biyu da suka gabata kafin a shigar da koken ga shugaban hukumar tattara bayanan sirri ranar goma sha biyu ga watan agusta to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojin amurka sun haɗa kai da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi domin shiga fagen kare zaben amurka daga katsalandan daga wasu ƙasashe jiya alhamis sakataren ma'aikatar tsaron amurka mark esper ya yi wannan sanarwa yana cewa daga yanzu tsaro kan zaɓe mai wato kan zaɓe na daga cikin aikin sojoji kuma ma'aikatarsa za ta ɗauki matakin yaƙi da maƙiyan amurka daukar matakin kare zaben amurka ya zamto ɗaya daga cikin ayyukan soji ya zo ne a daidai lokacin da aka fara yakin neman zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 da ke tafe inda sama da 'yan takara goma sha biyu ke neman tumɓuke shugaban ƙasa donald trump duk wani damuwar da ake da ita akan yunkurin rasha da china na yin katsalandan a zaben rabin lokaci da aka gudanar a watan nuwambar da ya gabata ma'aikatar tsaron amurka na lura da komai ta hanyar amfani da wasu ƙwararru a fagen kutsen yanar gizo da za a iya kira domin su taimaka ma'aikatar kula da harkokin cikin gida 'yan sanda a zimbabwe sun ce shugaban kungiyar likitocin nan da ake zargin wasu jami'an gwamnati sun kama shi yanzu haka yana samun kulawa a asibitin harare da yammacin jiya alhamis a gano dr peter magombeyi a ƙauyen niyabira kwanaki biyar bayan da ya ɓace lokacin da ya ɓace likitoci da masu jinyar marasa lafiya sun gudanar da zanga-zanga a birnin harare suna kira gwamnati ta nemo inda yake ta kuma tabbatar da dawowarsa gida lafiya. da yake magana da sashen zimbabwe na murya amurka yau juma'a mai magana da yawon 'yan sandan zimbabwe paul yafi ya ce magombe yana samun kulawa a asibiti likitan wanda ya sha kira da a kara wa likitoci albashi lokacin da ya ɓace ranar 15 ga wannan wata na satumba ya ce ba zai iya tuna takamaimai abin da ya faru da shi ba ko ta wace hanya ya samu kansa a inda yake wato wani yanki da ake kira nyabira da ke kusa da tazarar kilomita 33 daga birnin harare dr mokombe ya ce abin da zai iya tunawa shine kafin wasu mutanen da bai san ko suwaye ba su ɗauke shi an saka mishi wutar lantarki da ta sumar da shi daga ƙarshe yau juma'a hukumomi a pakistan sun ce an kashe mejo na soja da wani soja a wani tashin bam a kusa da iyakar ƙasar da afghanistan rundunar sojin pakistan ta ce harin bom ɗin da aka kai an auna wasu ma'aikata ne da ke aikin kafa shingaye a yankin gundumar muhammad madalla sarfilu labarin duniyan kenan kuka saurara a yanzu kuma sai taskar rahotanninmu Gwamnatin tarayyar Najeriya ta samu bayanin cewa idan bata ɗauki matakin da ya kamata na gaggawa domin dakile hanyoyi da ake bi wajen fasa bututun mai da sace-sacen albarkatun man ƙasa da kuma gurɓata yanayin yankin Naja Delta ba. To ƙasar za ta yi asarar zuzurutun kuɗi da ya haura dala miliyan dubu biyu da ɗari bakwai ganin yadda ake facaka da yin lahani wanda ya kai kasancewa ta'addanci akan bututun mai da kuma arzikin mai a Najeriya. wanda gadon bayansa albarkatun mai ne wakilin muryar amurka faruk umar musa ya zanta da wani kwararre a sha'anin haƙowa da sarrafa mai injiniya sani garba ibrahim gwamnan jihar edo godin obasaki wanda shine ya jagoranci kwamitin da majalisar zartawa na tattalin arzikin najeriya ta kafa ya ce lallai binciken da suka yi cewar a cikin watanni shida kawai an yi wa najeriya lahani na dola amurka miliyan dubu daya da miliyan talatin da biyar wurin satar mai ko fasa bututun mai ko kuma yi wa yanayin kasar ta'adi to bayan da aka gabatar da wannan rahoto na wannan kwamiti na tuntubi wani mai shari kan sha'anin haƙo mai da sarrafa shi a najeriya injiniya sani garba ibrahim ko yana ganin cewa irin matakai ko shawarin da aka bada wa gwamnati zai iya kawo karshe ko ya rage wannan badakalar da ke yi wa gadon bayan arzikin tarayyar najeriya lahani sai ya ce abu ne wanda yake da matsaloli da yawa a kansa na farko mutane suna rasa rayukansu kuma yana jan hankalin samari za su ga wasu sun samu abun duniya da sauransu su ma zai kara karfafa musu gwiwa wasu su shiga wasu su shiga to mutane da yawa suna shiga suna shiga rayukan mutane da yawa ana rasawa bayan kan mutane ita kanta ƙasar da ruwan da yake wannan ɓangaren shi ma ana lallata shi shi ma ya kamata a san cewa idan za a gyara wannan kasar ta zama yadda take a da nawa za a kashe kafin a dawo da shi misali idan mun ce mun an yi asarar misali mai da marganga miliyan ashirin da wani abu imanin kuɗi na kuɗin man ana maganar dala biliyan ɗaya da wani abu a cikin yan watanni kaɗan to yana da kyau kuma mu auna mu ga cewar rayukan da mutane suka rasa rayukansu da kuma yadda aka lalata wannan ruwan da ƙasar da wurin nan gaba ba za a iya morarta ba dole gaskiya an tsaye gyara. kafa kotuna na musamman domin a rika hukunta waɗanda ke wannan barnar kana ganin matsayin nan akan hukunci in aka aiwatar da shi da gasken gaske zai sanya wasu ba za su ci gaba da shiga wannan mugun aiki na ta'addanci akan sha'anin arzikin ƙasa ba hakika abin da shi gwamna ba su ke faɗa ya faɗi abin da ya faɗa a matsayin shi na ilimin da yake da shi na harkar gwamnati da sauransu amma ni a matsayina na wanda yake cikin wannan gida da kuma abubuwan da ake a sauran wurare da sauransu in ka hukunta mutum kawai ba zai isa ba kuma ba zai hana ba kuma mutane da yawa za su ci gaba abin da ya kamata mu duba mu ga shine na farko mu tambayi kanmu me yasa suke yi in the first place me yasa mutanen za su tashi har su samu wuri da jefi na farko dole akwai abin da yake karfafa musu gwiwa daga nan kuma ya ake suke samun dama su jefi wata. abu kuma me suke suke amfani da su yi don su cima burinsu akan wannan abu misali daga nan idan suka samu abin da suka samu ya suke fita da shi duk waɗannan abubuwan ba tare da a ce wasu sun sani ko gwamnati sun sani ba. halin da ake ciki dai a yanzu an tattara wannan rahoton an miƙa shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda kuma shine babban minista a ma'aikatar albarkatun man fetur ta najeriya domin aiwatarwa umar faruk musa amurka a abuja najeriya da wannan rahoto. Hukumar kula da ingantaccen iri na Najeriya ta bijiro da wata sabon hanya da manoma za su gane ingancin iri da kuma kaucewa sayan jabu don bunƙasa harkar noma a Najeriya. Ga rahoton da Hauwa Umar ta haɗa mana. Gwamnatin Najeriya ta bullo da wani tsari na amfani da lambobi da za a rika mannawa a jikin leda ko kwalin irin da manoma ke saya don kaucewa iri jabu. Hukumar kula da ingantaccen iri ta Najeriya ke yi wa kamfanonin ingantaccen irin rijista inda za su rika rubuta wata lamba da manoma za su gani su tura ta layin wayarsu ga kamfanonin don tantance ingancin irin. Ibrahim Musa na daga cikin mambobin hukumar gudanarwa na samar da irin. A matsayinmu na hukuma majalisar gudanarwa muna iya ƙoƙarinmu domin ba da tamu gudunmawa ta kowanne hali domin tabbatar da ƙudurin gwamnatin tarayya na haɓaka tattalin arzikin ƙasa zuwa ga noma ya samu tagomashi ba abin da manomi yake so sai ingantaccen iri idan manomi ya samu ingantaccen iri ya shuka amfanin gonansa zai karu kuma wannan ina ganin a duk nashiyar afirka najeriya ce ta fara yin wannan abu shi ma shugaban manoman najeriya kabir ibrahim ya yi na'am da sabon sabon tsarin. To mu dama abin da ke ci mana tuwa kwarya yi magana iri. To sai gashi an ce ga wata na'ura da aka yi amfani da ita ta tabbatar mana da iri na gari. To mu mun fi kowa murna da wannan. Duk manomin da ke Najeriya ya yi na'am da wannan abun. Tunda yanzu kusan kowa ma na da waya. To wannan abun da aka sa wanda sai in ka scratching ka tabbatar da yana da kyau to shi zai taimake ka kasancewa wannan abun da ka saya shi ne wanda dama kake so ka saya. Manoma maza da mata sun halarci taron tare da bayyana ra'ayinsu kan tsarin iri mai inganci inganci ga bunƙasa samar da abinci. Sunana Sadiqa Salisu Sharubutu ina noman kayan vegetable wato kayan lambu kuma ina noman hatsi kamar dawa, shinkafa da masara. Duk wani manomi da ya san me yake yake da kyakkyawan burin ci gaba a yau ya kasance cikin farin ciki saboda wannan gata ne aka yi mana a bangaren mu na noma saboda yanzu ka san cewa kamar yadda ka je shago ka siya magani a kankare maka kati ka tabbatar da ingancinsa to yanzu shi ma iri haka ake mashi wannan kin kenan ba ma wai ga ƙasa kasar Najeriya ba har wasu kasashe na waje abin alfahari ne a ce wannan tsari ya shigo kasar mu hakan muna fata kuma a hankali abin ya je har ga kasashen ƙetare na nan kusa da mu cikin nahiyar Afirka. To dama can ba ku da wata hanya da ake tantance ingantaccen iri. A gaskiya zan iya cewa babu a yanzu ne muka samu saboda a da zaka gan shi package amma sai wannan algus din nan da imana yawa zaki siya abu gashi an sa leda wani ya dauki leda wani ya saka a baka gurbatacce ya yawaita amma wannan shine karo na farko da aka yi mana wannan gata a har bangaren mu na noma. In za a iya tunawa sabon ministan noma sabo na nono ya nuna Najeriya ba ta samar da iri mai inganci in an kwatanta da kasashen renon faranshi kamar Nijar, Benin da Cote d'Ivoire. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya da ke nake kwatance ashe. A da Hauwa Umar da wannan rahoto. Masu sarari kada ku sha'afa har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC kamar yadda muka saba kuma kowace ranar Juma'a ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku game da duk wani abu da ke damun ku ko kuma wanda ya shafi shi gaban ƙasa. Kuma lambobin da za ku kira su ne ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga lambobin kuma ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar plus waton karawa kamun a jero lambobin kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alama mun samu kiranmu na farko daga jihar Kebbi wake kan layi. Wani ne ke kan layi daga jihar Kebbi? To, to ina ji mun rasa wanda ya kira mu daga jihar Kebbi masu sauraro har yanzu dai layinmu a buɗe yake? Sunana Ukasha. To, Bala Ukasha daga jihar Bauchi da menene ra'ayinka yau? gaskiya ra'ayina akan bahari ne abin da yake mana baya kyauta mana to menene yake muku da baya kyauta muku gaskiya ɗauwala wa talaka talaka a najeriya na shan wahala mm. shi na ganin na burgewa mm. to fatan ka fa na ukasha to kuka da bauchi ukasha mun gode yanzu kuma sai jihar kaduna wake kan layi daga jihar kaduna Salo Musa na wuta birnin gwari local gamma. To Malam Salihu, na Salihu menene ra'ayinka a yau? To ra'ayina a yau dangane da magana. ana magana a kan menene ma? Na ra'ayinka ne na kanka. Yawa yawa kan maganan rufe boda. To rufe boda. Eh. Menene ya dame ka game da rufe boda? Ina ganin wannan abun ba zai taimaka ma ainihin rayuwar talakawan najeriya ba eh. saboda haka don akwai abubuwa na bukatu wanda talakawa suke amfani da su mm. ta hanyar fita ko kuma shigowa mm. da ake da a wannan kasan mm. saboda haka yana ganin abin da zai taimaki talaka ne ainihin gwamnati ta ɗauki mataki na sayan amfanin gona na manoma. to mun gode sosai da wannan ra'ayi eh. naka sai kuma jihar bauchi wake kan layi daga jihar bauchi jihar bauchi kana sauraron mu to da alamun mun rasa wanda ya kira mu daga jihar bauchi har yanzu dai layin namu a buɗe yake masu sauraro ku kira ku bayyana ra'ayinku na kashin kanku a yau so ga wani kira da alamun samu daga jihar kaduna wake kan layi daga jihar kaduna so. Hajiya Aisha barka da lasariya. Barkan mu dai wake kan layi. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala menene ra'ayinka? to abin da ke tafe da ni yawa ce aisha shine cewa game da mai girma shugaban kasa mm. tare da yabawa da girmamawa da darajawa shine cewa kin ga anan kafan ku da wasu kafafe mun sha faɗa cewa mm. akwai ministocin da kafin a naɗa ba mu san ba jabo da mu ga abin da suke mana ba a arewa ko da shi da a yankin suka irin su fashola mm. yanzu ga ministan nan da aka bashi na wuta ya fito a faɗa ƙararar cewa ba ko share bilin nan ba a yi ba na mambila wannan ya cancanta a ce daga ranar mai girma shugaban kasa da muka san shi mai magana daya yanda ya ma tsohon sakataren shi na farko ya kamata a ce ya cire shi a minista kuma ya zo ya bayanin kuɗaɗe da karyan da ya masa ya hukunta shi duniya ta gani kuma muna roƙo fatan cewa zai haka halasa wannan sako da kai kuna shi da fatan za a tashi lafiya. Amin ya rabe mun gode yanzu kuma sai jihar sai kuma Abuja birnin tarayya wake kira. Suna magana da Malam Sa'idu ne. To Malam Sa'idu menene ra'ayinka yau? ra'ayina shine ina ba 'yan najeriya su yi hakuri da matsalolin da suke faruwa duk gyara mm. sai an samu eh, shan wahala mm. baka karewa a ce za a tsora ka mm. a ce eh, ka tsoro a cikin jin daɗi saboda haka ya kamata a ce ana ana yin haƙuri mm. da dukkan matsin da aka yi mm. a kulfi cewa gyara ne ake yi. Allah sa. Mun gode. ne. Mun gode sosai da wani ra'ayi naka Malam Sa'idu daga Abuja. Yanzu kuma mun samu kira daga jihar Katsina, wake kan layi daga Katsina. Umar Dankoli ne. To. Daga jihar Katsina. To menene ra'ayinka? yau ra'ayina ina kira ga shugaban kasa hmm. Umaru Musa da eh, shugaba Buhari. Haka. Ya mutu da Allah ya taimako ya Katsina. Hmm. Taimako a wani bangare? Eh? Wani irin taimako? tsaro. Bangaren eh, tsaro. To mun gode sosai Malam Umar Allah Ubangiji ya bamu zaman lafiya mai dorewa yanzu kuma da alamun mun samu wani. Da abubuwan da ake bai sa baki ba. to Allah ya kyauta Allah kuma ya sa su abin da ya dace a kai yanzu kuma sai Zariya jihar Kaduna kenan wake kan layi daga Zariya. a sunana Usman Tanimu mai rediyo da TV babban Dugo Zaria Kaduna ta tarayyar Najeriya to gare ka menene ra'ayinka to ra'ayina a yau shine dai abinda kuka fi dan matsawa ba sama ku kama tun watsa labarai a bisa kan eh. maganan tsaro da mm. barbarewar shi a nan ƙasar mutane Najeriya. Mm. To alhamdulillahi na ji ana ta yawan sharhi a bisa cewan cewa wannan al'amarin tsaro namu eh. gaskiyar magana akwai munafukai daga kasashen waje da kuma namu na yan cikin gida da ake hada baki ba kawai ne ba mm. kuma ina jira ga masu irin wannan ta'addanci ku ne wani ba zai zo daga waje ya gyara muku ku da 'yan uwa ne da 'ya'yaye duka haka kabila daya al'adunmu daya mm. sannan mu zo mu bata kasan mu ba wani zai zo ya gyara mana ina kira a gare su mm. su ji tsoron Allah mm. su daina irin wannan zubar da jinin bayan Allah domin Allah ba zai taɓa yafewa ba kuma ina jira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da jami'an tsaro a sake tantancewa a sake tattacewa mm. ba mamaki ba za a samu bada gulbi a cikin su ba ba za a samu bada gulbi ba mm. waɗanda ba sa tsoron Allah ba sa kuma cikin kasan su saboda haka mm. ina kira su magadan tsaro su ji tsoron Allah su aiki daidai mun gode sosai malam Usman daga Zaria jihar Kaduna yanzu kuma bari mu ruga kasar Niger wake kan layi daga Nijar Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke kan layi. da dogon a cikin jamhuriyar Nijar. Eh wake kan layi yaya sunanka? Umma Malam Ali daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To umma menene ra'ayinka yau? To abin da an ra'ayina yau bisa gaba da 'yan Najeriya wani ce ku ce a dan mm. Buhari ya rike wai iyakoki na kewaye da ƙasar Najeriya. Mm. To Buhari ya kai aikin shi. Mm. A ran ƙasa na suke ya sa abin da suke yi. tsaron da suke musu kenan da a sa abin da shiga a san abin da kai ta mm. tun da duk kasar da ake yi da Najeriya an san akwai kasashen da aka samu ana shigowa da wasu miyagun kwayoyi da kuma wasu miyagun mai yana da kwanta yan Najeriya ya mm. gode mu da Amerika ni da Umar Ali da kuma gwamnati a cikin yahudu Nijar to godiya muke yanzu kuma sai Kaduna wake kan layi daga jihar Kaduna Assalamu alaikum sunana Adamu Jibi daga kamfanin Fatin Jaji Kaduna Najeriya. So malam Adamu menene ra'ayinka? Kuma ra'ayina a yau gaskiya shine ba shakka dangane da halin da jama'a ke ciki a Najeriya. Mm. kuma har a ce misali karin ba tunan da gwamnati ta yi amma a samu wasu wasu cikin gidan rediyo ta riga cewa wannan abu ba zai shafi talaka ba mm. wannan ra'ayin su kawai faɗi amma ba gaskiya ba ne. to amma a yan dakatar kuma ne. hatta a shanan da ya ƙara kuɗi. wani mm. shinkafa da yake dubu goma sha hudu ya garra ya kuma wajen dubu kusan sha takwas sha tara wani rumu ana cewa ashirin. to Allah ya kyauta Allah ya kyauta. har ga Allah yana da kyau ba shakka wannan ba da aka kara mm. gaskiya talaka zai kara jini a jikin shi kawai ya ƙara daukan mataki. na neman kawai Allah ya bashi sauki amma ba wannan tsare-tsare da gwamnati suke da shi ba. To mun gode sosai Malam Adamu yanzu kuma sai jihar Kaduna har ila yau wake kan layi daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu wake kan layi. Hajji Aisha barkanki da yammaci sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa menene ra'ayinka? to ra'ayina da ni ka iya mutum fa sai Allah Najeriya nan mu ne muka ta kukan cewa manoma ba ra cewa suke ba su kara noman masara ba za mu kara noman shinkafa ba saboda sakamakon shinkafan mu ta gida hmm. ta karye masaran mu na gida ya karye to shugaban kasa Muhammadu Buhari domin ya kokko da tattalin arzikin kasa ya kokarin da ya rufe boda ba mun ce rufe boda yayi amfani ba amma dai duk wani talaka wanda yake noma a arewacin Najeriya yake kuka da Buhari aka rufe boda hmm. wannan kai na faɗa san ra'ayi shi ne mu da fatan mu Allah subhanahu wataala ya bunƙasa kasar mu da arziki kuma muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari maganar zamfara mm. har yanzu da ya kamata rika zai a yi bincike akan maganar tsaro akan zamfara mm. domin gaskiya zamfara na har yanzu akwai rina a kaba da katsina da kuma wannan karo na hanyar birnin gwari zuwa hanyar Abuja to muna fatan wannan al'amari za a tsaya a duba shi amma dai gaskiya talakan arewa mai noma ya rika zagin Buhari akan rufe boda To mun gode sosai Musan Garo da wannan kira naka da kuma ra'ayin da ka bayyana da kuma kiran Musan Garo za mu rufe layinmu a yammacin yau. <clears throat> Har yanzu dai kuna tare da muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe biyar saura minti hudu ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamarufin kafut suna samun cikas musamman ma wajen samun wanda zai maye gurbin tsohon kocin kasar ta jamhuriyar kamaru clarence zidor musamman kan an da yanzu haka ake samun takun saka tsakanin manyan masu taka ledan kasar roger mila wanda yake goyon bayan tsohon dan tamolan kasar patrick goma domin ya zamto sabon kocin kasar ko da yake shi kuma samuel eto baya goyon bayan tsohon takwaran nasa wanda suka dinga murza tamola tare patrick goman wanda ne yasa da na tambayi tsohon kocin kasar jamhuriyar kamaru musta umar inuwa ko ya yake ganin wani takaddamar da kasar jamhuriyar kamaru ta fada a ciki eh ka san shi shahanin kwallon kafa abu ne wanda ike wanda zai ci gaba yana ya zo yana koyar da yan wasa zai zamana a samu mutum mai hankali na farko tukuna ya iya tafiyar da jama'a to shi boma da ka gani duk wani tsohon dan wasa yayansu yan wasa da suke kamaru suna so ya dauki ekip kamaru saboda yaro ne tun zamanin da ike buga ike kwallon sa yake wasa ba a taɓa samun wani cikas tsakaninsa da da ekip ƙwallon kafa ba haka da shi da dukan yan wasa a a sababbi ne a tsofaffi ne ana zaman lafiya mutum ne mai son zaman lafiya da kowa to saboda haka kuma kai ma ka san sha'anin zancen ƙwallon ƙwallon kafa an ba mutum ne wanda ya iya tafiyar da yanayin da mutane suke ba sha'anin fishi domin kowa na da ra'ayinsa to a samu mai hankali wanda zai rika tafiyar da ra'ayin kowa ya san yadda zai iya tafiyar da mutane to kowa yana bayan bumaka amma mila ba eh ka san shi eto eh, baya son wanda zai zo ya tsaya a wajen filin kwallon kafa wanda ba shi zai masa magana ya ba shi eto eh, wato ganye ke kamar shi yau da yake ya samu kuɗi ko in ban da eh, shugaban kasa baya baya ganin kowa da gashi aka kana gani ko shi ba zai so mu din ba saboda ba zai zo ya gaya wa buma abu ya yadda masa haka ba a'a shi buma ba haka yake ba to shi kuma eto yana so duk wanda za a zo a sa a wajen ya zamana yana dunkusa masa maganar da shi ya gaya masa masa shi zai ji to kaga shi yasa shi eto ba zai yarda to shi kuma wane eh, yau idan aka tafi eto shi ba federation yake ba shi kuma ba wani ba shi da wani matsayi ko a gwamnati ko na abin nan ra'ayi kawai ke da shi kuma ra'ayinsa ba a bayansa yau ko kasan shi ma wai yana so a bashi a bashi ikifin to bai fito ya furta ba ne masu magana dai suna cewa mai uwa a gindin murhu ba zai ci tuwansa ba miya ba muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a gaida Muhammad Amur Garba da wannan shiri. Kafin mu karkar shirin ga takaitattun labarin. To dubban jama'a wato dubban masu zanga-zanga sun yi zangami a fadin kasar Australia a matsayin wato ranar zanga-zanga ta duniya suna kiran da ɗauki matakin kariya ga sauyin yanayi gabanin babban taron kolin da za a gudanar a birnin Washington DC wato a birnin New York na taron Majalisar Ɗinkin Duniya. haka kuma koken da hukumomin tattara bayanan sirri da wani mai kwarmata ya shigar ya zamto wata babbar matsala tsakanin fada shugaban kasa da bangaren majalisa wanda ya hada da shugaban amurka donald trump da na kasar ukraine a cewar jaridar the washington post ta masu sauraro iya abin da muka tanada muku kenan a shirin namu na dare kuma na karshe a yinin yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za mu zo muku da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda grace alheri abdu ke gabatarwa A duk lokacin da kuke da buƙatar sake sauraron shirye-shiryenmu za ku iya yin haka ta wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin Sarfilu Hashin gumar da ya taya ni gabatar da shirin da Fatu Alimasi da ta hada ta kuma bada umarni da mu na wannan lokaci Mr. Greg ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.